أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya mu zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar litinin ko haka ne Allah ya taimake mu ranar goma ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda kuma goma kenan ga watan uku na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar allah tabaraka wa ta'ala ya yarda ya kawo mu domin mu ci gaba da gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da allah ya so mu karanta gwargwadon abin da allah ya fahimtar da mu muna cikin suratul zariya in Allah ya so za mu tashi daga inda muka dakata kenan a jiya da jiya ba mu kai tasha ba ko aya ta nawa ce ya kamata mu taso yau ɗin. to wasa ma'idat lukabut bismillah mala أعوذ Allah ta baraka Wata Ala Allah ya ce, Wasu ma'i zatil ina rantsuwa da sama, ma'abociyar hanyoyi, kuma lafi ƙaunin makwatalif, lallai ku al'umma kuna akan maganganu masu sassaɓa ma juna dangane da alƙur'ani ko dangane da wanda ya zo da alƙur'ani ufaku an man ufe karkatacce to yana karkacewa ta hanyar waɗannan karkatattun labaru kutila da karrasu an tsine wa maƙaryata allazina fiye fi martin sahun waɗanda suke cikin magagi kuma suke cikin ɗimuwa a rayuwarsu ta duniya Allah ya kyauta Allah ya yi rantsuwa da sama kamar da muka magana a jiya kusan wannan sura za mu ji ta cika ne da rantsuwoyi domin abu ne wanda mafi yawa daga cikin mutane suke kokwanton shi na al'amarin tashin alkiyama Allah yana kafa mana hujjoji da ayoyi wa'yar suke tabbatar da cewa babu shakka tabbas akwai tashin alkiyama kuma gaskiya ne ya ce sama'i ina rantsuwa da sama za ta lahubuk ma'abociyar hanyoyi ah, shi akwai hanyoyi ne a sama ka taɓa ganin kwalata ce a sama ko ko hanyar jirgi ce ta ƙasa kwangir ƙarfen jirgi ka gan shi a sama to kuma allah ya ce akwai hanyoyin a sama ashe tambayi masu karatun fizik a yau ko tura ku ne masu binciken sararin samaniya ku? ma'ana dai irin hanyoyin da ake bi ana samar da sauti irin na rediyo sauti irin na rediyo hoto irin na rediyo rediyo mai hoto da waɗannan wayoyi naka yanzu wannan 'yan wayar taka gsm in ka ɗaga sai ka yi wata lamba zero zero da kaza da kaza da kaza in ka gama da ka danna sai ka kira wani mutum a birnin Kano yanzu nan sai ya ɗauka sai ku yi magana da shi shin wata waya aka jona maka daga jikin wayarka har zuwa jikin wayar shi ba haka aka yi ba to aka yi sautin ya kai ashe wai bincike ne ya gano a sama ɗin nan akwai wasu hanyoyi akwai wasu hanyoyi da sauti yake bi duk hanyar da aka gano sai a ba ta lamba wannan hanyar da aka ga rc 0 l 33 47 wane ne kaza sunan lambar wannan hanya kenan sai a makala wannan kuma jikin wani layi duk wanda yake da wannan layi to wacce hanyar tashi ce wancan silin hanyar tashi ce duk wanda ya taɓa wannan hanyar to zai faɗo ne cikin wannan layi na shi. daga duk duniya aka taɓa wannan layin ne zai faɗo ne cikin nan ashe kun ga saman nan take take da hanyoyi na tafiyar sauti take take da hanyoyi na tafiyar hotuna da dai sauran ire-iren waɗannan ababe ashe kaga wannan fizik ƙirƙiro ta gano waɗannan hanyoyi na sadarwa da kuma yanda ake shimfiɗa waɗansu hanyoyi su taimaka musu ƙarƙashin ƙasa a shimfiɗa wasu wayo cikin teku wa'inda za su iya sadar da wa'in sakonni da kuma jiragen sama jirgin sama in yi koli kana tsammanin kintace faɗi suke yi ba kintace faɗi suke tafiya a kan shi ba suna tafiya ne akan wani tsari kai in fasinja ne ka shiga jirgi aka yi sama da kai kurin kai kaji ana koli amma shi can direban jirgin ya san tsakanin shi da ƙasa kafa kaza kuma ya san gurin da ya dinkara ya tinkari cadi ne yanzu yanzu ya fita ya shiga sudan duk yana da wannan masaniya daga nan najeriya jirgin saman ku in ya tashi za ku tafi makka tun daga nan ana kallon shi har san da zai shiga cadi cadi suna kallon shi kafin ya shigo gashi nan ya taho jirgi mai lamba kaza dauke yake da mutane ma kaza zai zo dai dan yayi kaza da sauran ire-iren wannan ashe kaga waɗannan hanyoyi waɗanda a yau ake amfani da su wajen tafiye-tafiyen jiragen sama waɗannan hanyoyi waɗanda ake amfani da su wajen cilla sakonni kana gani ga sunan wannan dogayen karafuna ko da gina wani dogon karfe a sanya yi ganguna can sama suna ɗauko sauti ko hoto daga wancan suna harba ma wancan ba kuma wata wai aka jona tsakanin wancan da wancan ɗin ba a shi haka akwai wata hanyoyi cikin iska wanda suke tafiya su kai can gurin ɗin mun fahimci wannan to waɗannan hanyoyi ba da tsari ne ya gano su ba ba wai zamani aka gano su ba tuni musulunci ya san da su har Allah ta wa ta'ala faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai su ga su ma cikin nasin alƙur'ani su ne waɗannan alhubu kuɗin nan wasu sama'i Allah ya ci ina rantsuwa da sama zatil hubuk ma'abociyar hanyoyi akwai hanyoyi a sama yanzu mu mun yadda mun tabbatar akwai waɗannan hanyoyin a sama akwai waɗansu abubuwan da yawa waɗanda har yanzu binciken zamani bai kawo kansu ba tuni musulunci ya faɗa tuni alƙur'ani ya faɗa Allah ka taimake mu na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dan me wannan rantsuwa da sama mu da hanyoyi innakum la fi qawlin mukhtalif ku mutane kuna a cikin su maganganu masu saba ma juna dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasun ku sun yi imani da shi wasun ku kuma sun karyata wasun ku sun ce eh, wa'in sun karyata din wasu daga cikin sun ce mahaukaci ne wasu kuma sun ce mawaki ne wasu kuma sun ce dan dabo ne boka ne haka dai suka dinga tanke-tanken faɗin abubuwa a kan shi kamar yadda suka faɗa cikin suratul Allah yake ba mu labari wa qala lil kafiruna hadha sihrun kazzabun suka ce wannan dan dabo ne sahirun kazzabu makaryaci ne ka ji faɗar wa'annan wa'in guri kuma suka ce mashi sha'irin majanunin mawaki ne kuma mahaukaci ne ma Allah ya kore mashi duk wa'annan da wata ayar yace fazakir fa ma anta bi ni'mat rabbika bi kahinin wala majnunin kai wa'azi baka zamo boka ba ko baka zamo mahaukaci ba an gani ya ƙara kore mai wani shirbicin ya ce wa ma huwa bi ƙaunin sha'ir ƙalilan matu ba mawaki ba ne haka dai dangane da manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam su kansu kafiran ba su da ra'ayi iri daya na bakin kaje na bakin fentin da za a shafa mashi wasu kuma dangane alqur'ani suka ce alqur'anin bokanci ne alqur'anin sihiri ne alqur'anin kaza ne kaza ne gashi nan dai a suke cewa in haza illa sihiru yu'fa alqur'anin nan ba bakin komai yake ba face sihiri ne ƙwararre sihiri ne daga ‘yan nagada ƙwararru Allah ya kyauta da fi kaule mukutalif ki ufaku an umar obe batacce duk wanda ya bata to ya bata ne dangane da dangantaka shi da alqur'ani ko da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka shirya da mu qutila karrasul ay qutila kazzabun Allah ya la'anci makaryata musamman masu kirkira ƙarya suna jinginawa ga Allah faman azalamu mimman iftara ala Allah al-kaziba babu ma azalimi fiye da wanda ya kirkiri ƙarya jingina ga Allah domin tsinuwa ce ta Allah duk wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah Allah bai ce ba ya ce Allah ya ce Allah ya ce ya ce Allah bai ce ba bisa san zuciya babu shakka babu azalimi kamar shi domin faɗin wannan yana jaza mashi ya ce karo da tsinuwar Allah duk wanda Allah ya tsine mawa to wannan kuma ina kanta wa kake tsammanin zai sami albarka babu an gani Allah ya ce an tsine ma makaryata allazi nahum fi gamaratin wa'ila suke cikin magagi magagi anan malaman tafsir suka ce duk jahili musamman jahilin addini wanda bai san addini shi ba to rayuwarsa tana cikin magagi ne tana cikin timuwa sahun kuma yana marafkani daga aikin lahira duk wanda ya jahilci addini shi to baya tunanin gobe kiyama duk abinda da zaka faɗi mai na kiyama ji yake kamar shafa labari shi kake bashi. kuma hidiman shi yanda ka san wanda ya marisa da kafso kamar wanda ya sha kafso ya marisa haka yake cikin al'amarin addini yanda dan kafso zai iya tabo kowace irin magana shi ma haka zai na iya taɓa kowace irin magana yadda ɗan kamsu da ɗan giya zai iya aikata kowane irin abin kunya abin da ba na ɗin shi ba shi ma haka zai iya yi kuma yana ganin ya yi daidai saboda jahilci ne Allah kyauta da haka Allah siffanta su da siffar da ta dace da su Allah zai na hun fiye gamaratin fiye gamaratin suna cikin magagi na jahilci sa'on kuma suna cikin rafkanannu daga al'amarin lahira اللاتيم يسألون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce saboda magagin jahilci da ya lullube su har suka shagala me ya kamata su tambaya nema na alkhairi maimakon su tambayi ya za a yi su tsira gobe kiyama da me ya kamata su aikata wanda za su takata da mun tsira gobe kiyama to ba wanda suke damuwa da shi ba sa’aluna sai ka ji suna tambaya tambayar kuma irin ta izgile ayyana mudde, wai yaushe ne za a tashi alkiyama saura kwana nawa ran nawa ga watan nawa irin waɗannan tambayoyi na tu'annati shine ke gabansu saboda magagin jahilci maimakon su tambayi menene za mu aikata mu tsira gobe kiyama menene za mu aikata wanda ba a so kada mu aikata don saboda kada mu taɓe gobe kiyama nan ya kamata su yi tambayar amma don suna cikin magagin jahilci suke tambayar wai yaushe ne ranar to in sun ji ranar an faɗe musu ranar to me za su yi da ita amfanin me za ta amfana musu haka babu wani amfani za ta amfana musu saboda haka ma amsar da aka ba su sai ta nuna haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ce to ka faɗe musu yau yawmahum alan nari wannan ranar da suke tambaya wace rana ce wannan ranar in ta zo su ɗin nan hum alan nari su suna cikin wuta nuna kuma ane musu azaba in ranar nan ta zo tabbas su suna cikin wuta nemi musu azaba ashe haka kenan menene amfanin dokin ta zo babu me yasa suke neman ta ai kamata ya sai tambaya me za su aikata su tsira ba yaushe ne za ta zo ba to in wannan rana ta zo matuƙar ba su gyara aiki ba to a wannan ranar suna cikin azabar Allah ana azabtar da su kuma ana ce musu zuku fitnatakum ku dan wannan azaba ta ku allazi kuntum bihi tasta'jilun wata kuke gaggauta ta zo mana a lokacin kuna duniya to yau gashi ta zo ai duk wanda ka je na yaushe ne za a yi kaza ya kosa ne abin yazo ko ba haka ba misali yanzu duk wanda yazo yana wai yaushe ne sallah so yake a ce mai ai saura sati daya bai so ya an ce saura wata biyu haka ne ko duk wanda yake tambaya kan wani abu mai lokaci yaushe ne kaza kamar yana nuna ya kosa ne abin yanzu kuma suna tambayar yaushe ne ranar take yaushe ne za a tashi duniya yaushe ne za a tashi alkiyama kamar suna nuna sun kosa ne alkiyama ma ta zo da haka aka ce to ranar in ta zo to su fa suna cikin wuta ne ana kona su kuma ana ce muku ku ɗanɗani azaban nan sakamakon gaggawa Allah ya kare mu su ko ɗan aljanna kullum ba wai rana suke tambaya ba me suke yi tambaya suke me za su aikata wanda zai tsira da su daga azabar Allah a wannan rana da haka in Allah ya kai mu wannan rana ga matsayin su kuma Inna lil muttaqin fi وبالأسهار وفي أموالهم وفي أموالهم أخم معلوم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم نعم الله تبارك وتعالى يتي إن المتقين lallai su mutakai masu jin tsoron saba ma Allah to idan wacce rana ta zo fi jannatin suna cikin gidaddajin aljanna Allah ka sa mu cikin su da ƙoramu na kayan daɗi suna ta gudana ƙarƙashin gidaddajin aljanna akizina ma atahum rabbuhum suna amsar ni'imomi waɗanda Allah ta baraka wata ala ya ba su dan me domin innahum kanu qabara zalika muhsinin sun kasance masu kyautata ma kansu kafin zuwan wannan rana ba ranar suke tambaya yaushe za ta zo ba kokari suke ta kafin ranar ta zo kuma yaushe za ta zo ta zo amma dai kokarin me za su aikata wanda za su ba shi kafin zuwan rana duk yunkurin duk kokarin gafiya ta tsira da na bakinta su kwashi abin da su iya kwasa na lada suna kyautatawa kafin zuwa ranar daga cikin ayyukan da suke na kyautatawa don tarbar wannan rana kano kalilan minan laili ma ya haja'una sun kasance ɗan kaɗan ne na dare suke yin bacci sauran ko lokutan to sukan tafiyar da su zuwa ga neman gidan lahira ɗan kaɗan ne na dare suke bacci wa bil ashari kuma lokacin sahur lokacin da ake sahur hum yastaghfiruna suna yawan istighfari ga Allah wa fi amwalihim haka kuma cikin dukiyoyinsu hakko akwai wani haƙƙi da suke warewa na zakka lisa'ili sukan ba wanda ya fara ya tambaya wala maharum sukan ba ma wanda ya haramta maka shi tambayar ya nuna ba sai ya ce a bashi ba in sun sami dai mabukacin ne sukan bashi ko bai ci a bani ba duka waɗannan suna yi ne don neman wancan gida na lahira to kuma su ne waɗanda suke almuttaqin waɗannan kamar sifofin su ne aka siffanta muna da siffofin ayyukansu Allah ka sanya mu cikin su Allah ya ce innal muttaqina fi jannati wa uyun lallai muttaqai masu jin tsoron saɓa ma Allah suna gidan aljanna da koramu na kayan daɗi wani gurin Allah ya ce inda illal na fi makamin amini fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundisin wa istabraq mutaqabilin hadde zuwa ƙarshen ayoyin yan aljanna kenan suna a wani mazauni amintacce suna da wani gurin zama amintacce makamin amini inda ba a tsoron za a mutu ba a tsoron za a tsufa ba a tsoron za a je unguwa ba a tsoron akwai ranar fita an dawwama kenan ya zama amintacce ni'imar ba a tsoron karewarta Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Imam Muslim ya fitar da wani hadisi cikin sahihin littafin shi lambar hadisin ita ce dubu biyu da ɗari takwas da ishirin da biyar ga nasin hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi sallam ya ce فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشر ثم قرأ هذه الآية فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون سورة السجدة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي فيها aljanna, الجنة ما لا عين رأت أكوي وتنئمة كو أنس نئمومي wanda wani ido na mutum ko na aljan ko na mala'i ko ma nawa bai taɓa ganin irin wannan ni'imar ba ni'ima ta ni'imto babu wani ido da ya taɓa ganin ni'ima da ta kai ga wannan ni'ima wala uzun sami'at akwai ni'imar da wani kunne bai taɓa jin labarinta ba labari ko da daidai da labari kunnen wani mai ji bai taɓa jin irin wannan labari ba wala kafara ala qalbi bashar tunanin ɗan adam a shirya jin daɗi cikin rayuwa mutum ya samu kaza da kaza da kaza a lokaci kaza a irin yanayi kaza daidai guri kaza duk ya gama har zuciya ta fashe don tunani don shirya jin daɗi daga raɓasa har ya yi ya gama wallahi ba zai iya hararo abin da Allah ya tare da na ɗan gina aljanna ba sanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta waɗannan ababe sai ya karanta wata aya ta alƙur'ani inna Allah yake cewa fala ta'lamu nafsan ma ukfiya lahum min qurrati ayunin babu wata rai da ta san abin da Allah ya tattalar musu na daga jin daɗin rayuwa a gidan aljanna ba ran da ta san wannan babu wanda ya san yanda za iya siffanta daɗin da ke gidan aljanna jaza'an ma kanu amalu sakamako ne fa na dan abin da muka aikata a rayuwar duniya ya Allah ka ba mu gidan aljanna kullun liki ce duk sanda zakai yi addu'a wallahi kada ka manta ka roki aljanna tafi komai muhimmanci tafi komai dadi duk wani abu wanda ba aljanna ba tarkace ne duk wani abu wanda ba aljanna ba saure ne yi kokari ka roki Allah ya ba mu aljanna in aka samu aljanna a rasa komai ma duk abin da ka rasa in dai ka samu aljanna wallahi ba ka rasa komai ba in ko baka samu aljanna ba Allah ya kyauta ko in bai samu aljanna ba ba kai ba an ce mummunan magana a zara ta akas ko eh, mummunan misali a zana shi can can wani can in bai samu aljanna ba to ku ya rasa komi Allah ka bamu gida aljanna sai aka nuna muna hanyoyin samun aljanna sai mu ga muna kai ko ko mun ɗan darje in mun ɗan zame mun sauka shalada to mu dawo kan layin kwarta an gane wannan ko cikin aljannan nan ake zina ma atahum rabbuhum suna rike da duk abin da Allah baraka wata ala ya basu ma'ana an ba su ne ba aro ba ba jingina ba ba rance ba halak malak nasu ne an mallaka musu mallakar su ne babu kuma wata doka ba irin duniya ba ne a ce an hana ka banda kaza kada ka taɓa kaza kada ka ci kaza kaza kuma in za ka je ka yi kaza duk babu wani a cikin gidan aljanna ba wata doka ba wani hani duk abin da kaga dama ka yi kuma abin bai karewa subhanallah saboda mai Allah ya musu wannan innahum kanu qabla zalika muhsinin kafin wannan rana sun kasance masu kyautata dangantaka su da Allah suna kyautata dangantaka su da Allah ta yaya kanu qalilan min al-layli ma yahjaun dan kadan ne na dare suke yin bacci dan kadan ne na dare suke bacci shi kaga ba an ce fa cikin dare bane idan aka ce ka samu su kune cikin shi ba kuma ce aka yi batun daga farko shi har ƙarshe kenan kai ta nasari ka kwanta kurin kai ta bacci an gane a'a ba haka ake so ba shi manzan Allah ma sallallahu alaihi wa sallam na filfilin qiyamul laili shi wajibi ne kan shi shi lalle ne akan shi an gane ko wa min al-laili fatahajjad bihi na filatan laka asa ayyab saka rabbuka maqaman mahmuda shi haka aka ce mishi cikin dare kuma yi tahajjudi yi rika yin na filfilin dare shi wannan na filatan laka ƙari ne akan ka kai kadai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuwa sunna ce mai karfi abinda malamai suke cewa rayuwar mumini da daddare to ya kasa ta kashi uku ya kasa ta kashi nawa kashi uku kashi ɗaya ya kasance tsakanin shi da iyalin shi a zauna a yi hira a tattauna matsaloli na yau da kullum kashi ɗaya na farko na dare kashi biyu na farko na biyu kashi na biyu na dare to kuma shine mutum zai kwanta ya bacci ya ba idan shi abinci ya kwanta ya huta kashin karshe kuwa to ya tashi kuma ya tsaya tsakanin shi da ubangijin shi ya ba da wannan kashi tsakanin shi da ubangijin shi misali a ce dare yana ɗaukar awa tara to awa uku na farko tsakaninka da iyalinka ya hirar da za ku yi don tattaunawa da za ku yi da abin za a daidai cikin waɗannan lokuta to da an ci awa uku to an fita wannan ajin sai a shiga aji na gaba shine ajin bacci sai kuma a ba da lokaci a yi bacci an gane wannan ko a ba da lokaci a yi bacci da an ci awa uku kuma in ma alam za a sa in ma an saba za a iya tashi da ka saba ma kanka za ka iya kasa daren uku to da an tashi kuma can wajen karfe uku na dare irin uku da rabi din nan wannan lokaci kuma har zuwa keto alfijir to tsakanin ka ne da ubangijinka dan daidai wannan lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce muna Allah yana sakkowa sama ta ɗaya da zafi shi yana ina mai roƙo na in bashi ina mai kiran amsa mishi to kada wannan lokaci ya zo kana shirara bacci kaji kano qalilan min al-layli ma yahja'un haka muke yi to in ba haka muke mu gyara masu su ƙara dagewa wa'inda ba sa yi kuma to mun ji hanyar da ake samun aljanna to mu dage mu tsara in ka tsara kuma za ka iya duk inda ka tsara rayuwarka irin wannan duk inda ka samu sati guda kana ka sa alam yana baka tayar yana tada kai musamman cikin ramadan din nan to in Allah ya so za ka iya da abin ya zama ma jiki shi na suka ji ka ɗore ina fata mun gane ga kuma wani magani wanda in kana son kai wannan za ka iya jarabawa magani ne mujarrab magani ne mujarrab daga cikin maganin ne, kada ka kwanta sanda ka ci abinci in ka kwanta kada ka ci abinci har sai ya narke abincin a jikinka ina fata mun gane in ka ci abinci kamar yanzu ka yi buɗe baki ka abin shi ka ce to kafin ka kwanta ka ɗan yi hira ko da iyali ko kuma dai yan kallace-kallacen ka za ka yi dan karance-karancen ka za ka yi za ka duba littafi kaza ka duba jarida kaza mai aka ce yau ka dan duba can gidan tv ka dan duba cikin waya yau me ya faru ka dai dauki wannan bayan cin abinci ka dauki akalla dan lokaci awa ɗaya ko biyu kana dan wasu wa abubuwa kafin ka kwanta lokacin abinci ya narke to matuƙar kana bari abinci ya narke cikin cikinka sannan ka kwanta to za ka iya tashi da wuri amma matuƙar kana gama cin abinci kana tuntsirewa a kan wannan ku to babu shakka da wuya ka tashi kuma babu shakka ka dinga jama kanka cututtuka kenan ga su dan kano ma su olsa da sauran duk ciwon da ya shafi tumbi da anta duk ciwon da ya shafi tumbi da hanji to matuƙar kana cin abinci da ka tuka kwanta to ka jama kanka wato wannan matsala ba za ka rabu da waɗannan cututtuka ba Allah ka raba mu da su wannan hadda cikin zamani ya tabbatar da wannan yanzu kaga kasar China da yake so ɗan ka'ida ne kasar China kasar Sin doka ne in ta faɗa a ci abinci abincin dare ana cin shi ne karfe hudu zuwa biyar da an ce shi da tayi duk wani gidan abinci an rufe ba a ƙara cin abinci ne kuma da safe doka ne a ga ka ci abinci lokacin za a kama ka ko ka sai da abinci ko kana cin abinci doka ne da an ce shi da taito an gama cin abinci sai kuma gobe an gane wannan ko doka ce wannan doka ta dace da tsarin musulunci kiwon lafiya ne Allah ya taimake mu to mu daure kada mu dauki dare lokacin bacci ne kurum kada mu dauki dare ga baki ɗaya shi tun daga farko har ƙarshe na iyali ne kurin a'a mu fidda ma Allah na shi an gane cikin daren nan mu kasa kashi uku in za mu iya irin wancan kashi ko kuma wani kashin ba wannan ba can Allah Ta baraka wata ala da yake cewa inna rabbaka alamu annaka taqumu adana min al-layl taqumu adana min al-layl min sulusay al-layl ko wa sulusahu wa qa'ifatu min allazina ma'ak Allah yace inna rabbaka alamu annaka taqumu adana min sulusay al-layl ubangijinka yana sane lalle ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kana na filfilin dare min sayin laili an gane wannan ko kashi biyu bisa uku da dare wani daren manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya uku sai ya na filfili yi bacci kashi ɗaya ya ɗauki kashi biyu bisa uku yana na filfili wani spihi wani daren kuma sai ya raba shi biyu daidai ya yi bacci rabin dare ya ɗauki rabin dare na karshe na na filfili wasu lissau wani lokaci kuma kasashi shi uku ya yi barci kashi uku kashi biyu ya yi nafilfili kashi ɗaya kowane lokaci lokaci bayan lokaci wani lokaci bayan wani lokaci ba lalle iri ɗaya kowane dare ba to kai ma kana iya tsara irin wannan a rayuwarka kana iya tsara irin wannan rayuwa dan ba shi kaɗai yake wannan ba can ma Allah ya ce wa wallazi menene min sulusai la wasu wasu sau? wa da'ifatun min allazina ma'aka da wasu kashi daga cikin wanda suke tare da kai a shi haganan ba sun siya ta bace tashi mu ma mu yi koyi da shi a wannan Allah ya taimake mu wannan kenan kanu min al laili kanu qalilan min al ba haja'un dan kadan ne suke bacci na dare wabil ashari kuma lokacin sahur ya yastaga neman gafarar ubangiji ai mun san lokacin sahur ko yawa daga wani ashar aka sun yama sahur din suna sahur wani lokacin ashar din nan ƙarshen dare kamar yanzu tun daga wajen ƙarfe hudu ko wajen uku da rabi an shiga lokacin afahar ɗin nan har zuwa ketowa alfijir wannan lokaci ko cikin ramadan ko ba cikin ramadan ba ba lokacin bacci ba ne ba lokacin bacci ba ne lokaci ne mai tsada a dukkan awa da hudu wannan lokacin ya fi kowane lokaci tsada ya fi kowane lokaci mahimmanci kuma abin da aka fi so ka yi a daidai lokacin istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah na ce ma wannan duk abin da kake nema Allah zai baka duk abin da kake nema ba sai ka kira sunan abin ba istighfarin nan ya isa an gane wannan ko wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa kuma lakum hara haka istighfari kenan da ka isa gifari bayan an baka gafara har ma abin da baka roƙa ba duk sai a baka da alkhairi to matsalanta isa gifari daidai lokacin nan kaga wannan aya ta karantar da mu wannan karara aka faɗi lokacin wabil ashari lokacin sahur hum duk wa'annan masu neman aljanna ya saka ina istighfari can cikin silsila arafi ne ko Allah ya ce as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina sai me wal-mustaghfirina bil ashar kaga da Allah yake yaba ma bayin shi na kware wa'anda zai ba su gidan aljanna yace as-sabirin sune masu hakuri was-sadiqina masu gaskiya wal-qanitina masu kaskantar da kai ga Allah wal-munfikina masu ciyarwa bi sabilillah sai ya ce wal mustaghfirina bil asahar da masu istighfari lokacin sahur kaga ayi guda biyu kenan da suka nuna mana suka kira wannan lokaci lokaci ne da istighfari dan haka dan Allah mu dage Allah ya taimake mu da wannan ne fa ake shiga aljanna da wannan ne wani ke tsere wani ba da gudu ba ba da sarfa ba duk wanda ya fi ka tashi irin wannan lokaci yana yau ta istighfari to fa ya tsere ma kau. kada ka bari matarka ta tsere ma kada ka bari kana bacci tana na filfili tana istighfari an gane wannan ko wannan kenan to kuma wasu suka ce bayan suna asubahi kafin fitowar rana shi ma an hana a tashi a yi bacci a lokacin an so a ci gaba da waɗansu abubuwa na addu'o'i haka ne ko akwai waɗannan amma dai malaman hadisi sun ce hadisai sun zo da wannan cewa lallai wannan lokacin shi ma ba lokacin bacci ba ne ba sai dai malaman hadisin kuma sun ce dukkanin hadisan masu raunin isnadi ne babu mai tabbataccen isnadi amma hujja abin da muke yi ma fatawar da muke a nan in ka yi ka ci gaba da azkar ɗinka bayan sun asuba ya zuwa fitowar rana ka yi daidai ka kuma dace da sunna in ba ka yi ba kuma ba za a ce ka yi laifi ba muna fata an gane amma da wancan lokacin sahur ɗin nan gab da ke tuwa da fijir to lokaci ne wanda ya fi kowane lokaci tsada a cikin awa 24 wa'annan yan awannin ko rabin awa ma ya fi kowane lokaci tsada da yawan mu da mun gama sahur sai mu koma kuma mutum tsire ƙarshen ta umma kada sallar asuba ne to muna asara babba Allah kamar ikon gyarawa Allah kamar ikon gyarawa wa fi amwalihim kuma cikin dukiyoyinsu haƙƙo akwai haƙƙi kaga ashe haƙƙi ne ita zakka dole ne ka bada ba taka bace ba ba ganin dama bane ba a ra'ayi bane in kaga dama ka bada in kaga dama ba dole ne haƙƙi ne haƙƙin wani da cikin dukiyarka dole ka fitar ka bayar dawa dawa za a ba lissa'ili wani yakan fara ya ce da Allah taimaka min to sai ka taimaka mai wani maharuf wani kuma ko bai da shi ba za ka taɓa ji daga bace shi ba in zai mutu ba ka taɓa jin ya zo ya ce taimaka min to in ka lura da buƙatar taimako ba sai ya ce ba kada ka tsaya sai ya yi daddofa ya zo kofar gidanka ya yi gaisuwa ya fara tukunna ya nuna kaza da kaza da kaza sannan za ka taimaka mashi a'a in dai za ka taimaka taimaka kurin da kafin in ci mutum da buƙatar taimako taimaka mai fi sabilillah Allah ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu dacewa na'am Allah ya ce ne wafi an Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, wa fil ardi ayatu kuma kun ga cikin ƙasar nan akwai ayoyi masu nuna cewa lallai kan babu abin da zai gagari Allah. masu karantar da mu kuma cewa dukkanin ni'imomi daga Allah ne amma ba masu gane waɗannan ayoyi illa lil muqinin masu sakankan cewa da al'amarin Allah ayoyi ga sunan bila adadin kalli duwatsu ji koguna teku teku da ƙananan koguna su binuwe su kogin kwara su kogin wane ne kogin nil ga ƙananan ƙananan nan su gwaigwaye ko ba haka ba su duku duku ga sunan sibelan gada ko ba haka ba duk koguna ne ƙanana-ƙanana? kanana wal ashjar da itatuwa manya manya ga dorawa ga baure cikin gari ga itatuwan gari ga na daji akwai wani itin da ka ganshi na gari ne da ka ganshi dama ba itin daji bane na'am in ba ku misali dalbejiya, inda haka dalbejiya mutum ne ya kawo ta gurin koko daji tana hito a daji inda ka ganta mutum ya kai ta an gane wannan ko haka suka ce ce ɗiya da kuka su ma duk inda ka gansu mutum ne ya kai su irin itatuwa na zamu irin su dirimi a gari itatuwa ne inda ka gansu to ana ganin mutum ne ya kawo su gurin ga na daji can kuma irin su tawatsa eh, su marke ga su nan manya da ƙanana wa'ina duk ayoyi ne yan kaɗan kenan daga ciki da tsirrai kala kala wallahi ayatun ayoyi ne masu nuna mana cikar iko da ƙudura ga Allah baraka wa ta'ala da isuwa ga zatin Allah baraka wa ta'ala amma ba masu fahimta illa limukini masu cewa da al'amarin Allah Allah ya ce kai bari ku ji wa fi ku. hatta a cikin kawunan kuma akwai ayoyi ga sunan fila adadin afala bisirin, don me ba ku bincikawa ne ko ba a karanta maka nasi ba ka kalli kira jikinka kare da kake iya sarrafa jikinka za ka samo ayoyi bila adadin waɗanda za su nuna maka tabbas ya waje ba kaɗe ta Allah da bauta kaɗan daga cikin ayoyin shin sanda aka haife ka kai mutum sanda aka haifo ka ɗin nan haka aka haifo ka ƙato da kai ai ɗan laƙoƙo ka zo duniya ɗan jariri ka zo duniya a cikin zanen goyo a lokacin kanka wuyanka bai iya ɗaukar nauyin kan sai an tattallabe haka ne ko ba haka ba dan Allah wa zai bar labari ya akai ka zamo kato ya akai ka zamo haka wa zai ce min wata ina tashi daga bacci ne ji ana jan hannuna ana ƙara min tsawo ka taɓa jin wannan ana ƙara ma tsoko ana ƙara ma kauri ka taɓa jin wannan amma dai kai kaka ka tabbatar ba aka haife ka ba to aka ka girma wa zai bani wannan labari babu to tambayi baba ko shi baba ya san yadda aka ka girma shi ma bai sani ba to nafa tunda ita ta haife ka a gaban ta ka girma ya aka ka girma za ta iya bada wannan labari ba ta iyawa ita ma to aka ka girma kuma ka girma na'am wannan ba aya ba ce ba aya ce wallahi mai nuna mana mu kada ta Allah da bauta ubangijin da zai iya canza halittarka a cikin jikinka baka gane ma an canzan ba baka san san da aka canzan ba kuma kaga canjin ya bayyana haka ne ko ashe ka ga waje ba wannan ubangijin ya cancanci ka bauta mai ya cancanci ka bauta mai to kalli aya baki wannan harshe wai dan Allah wa zai bar labari in za ka yi magana ya kake yi kana dan jan harshen kare ciki haka ko ku dan turo shi kake waje ya kake yi na ba labari wallahi baka sani ba ya kake da harshen kare in za ka yi magana ciki kake dan jan shi ko ɗan kaɗa shi kake haka ko ko ɗan turo shi kake waje sai ka je magana ta fito wata waya kake haɗawa da wata ka sai ka ji kayi magana na'am ko alama amma kuma ga magana kana yi wannan ba aya bace ba ubangiji mai hikima irin wannan hikimar a cikin jikinka baka san yadda ake ake yin ta ba ai ya cancanta ka girmama shi ka bi dokokin shi ina fata muna fahimta ga ayoyi nan bila adadin wata ayar kuma jikin harshen da ga wannan harshe shi kake magana tabbas domin da an yanke shi ba za ka iya magana ba to yanda ya sa harshen wata ya tsoka ce cikin baki sai ya bambanta sautin shi in kana da 'ya'ya goma duk wanda ya magana ya ka gana wannan muryar wani ce in kana da abokai da ka ji zaka ce wancan magana ta wani ce ga wani tun yana magana kowa bolam ɗin shi sautin shi daban da na kowa kalli wannan kuma hawa kowa sautin shi daban da na kowa wannan ba aya bace aya ce muna cikin baki har yanzu fa inda za ka samu garin maɗaci ka samu garin sukari ka haɗa ka ya mutsa su a hannunka ka hambuɗa sai ka ji zaƙi daban kuma ɗaci daban duk jikin harshe ɗaya ya bambanta ma zaƙi da ɗaci shi dai wannan harshen wannan ya tsoka da ke cikin bakinka ubangijin da ya iya maka wannan shiri ya tsara maka wannan tsari shin ba aya ba ce ya cancanta ka bauta mashi wallahi ya cancanta mu fita daga baki mu tafi kunne Batir nawa kake sa sai ka rika jin magana na'am na nawa kake saye yanzu kaddara inda sai an sa batir sannan za a rika ji kana tsammanin batir nan da yanzu ya kai nawa <laughs> da sai masu kuɗi da ire ire mu da zama kurum kurumce to ido fa inda kake samu tocila da batir da a ce ido ba sai ka sami ya batir za ka yi kallo na'am kana tsammanin da yanzu batirin ya kai nawa da zube ya tsawo an gani ko a ce sai ka je an yi ma caji birin da ba ne ba to idan karen da za ka makamci sai ka yi caji tuko sai ka tsuguna ka jona ya ɗau caji sannan ka tashi na'am da kake tsammani to kale kake ta kallo da idan ka kallo wannan ka kallo wannan ka dubi wancan ka bambanta fari da baki ka bambanta ja da algashi duk da ido daya wai ko kun san wani abin kuma na Allah wata hikima ta Allah shi ido daban shi kuma gani daban kunne daban kuma ji daban kulle daban kuma ji daban ido daban kuma gani daban bari dan baku a takaice saboda mu da dogon lokaci wato da yawa za ga mutum ga ida ƙuru-ƙuru amma ga abu kusa da shi ana nuna mai ana gashi nan gabanka gashi nan gabanka na nesa sai ya ganshi ana gashi nan zaka taka shi ko bai ganshi ba bai da ido ne yana da ido a jawan nan mu koma wajen ganin jinjirin wata yaro karami sai ya ga jinjirin wata mata ka yi daga jinjirin wata ka duka ƙwal ido ana gashi nan sai tun mangwaran nan ka ga wani reshe to saman shi kaɗan kudu kudu arewa arewa kana yana ina haka ake yi ko mata ka ta gaishe kai ba a gaishe ba yara ƙanana ta gaishe kai ba a gaishe ba babu idan ne akwai idan amma babu ganin a lokacin da yawa za ka wuce sai wurin can na gaba zai ji ana kwala ma kira ya nuna ma malam ana kiran ka baya haka kiran har ya wuce ya je wajen shi ya wuce ka ya je wajen shi amma kai baka ji ba ina fata mun gane aka samu irin wannan ko da haka wannan shi ke nuna mana gani daban ko ido daban ji daban kunne daban to shi ina gani yake ganin sanda Allah ya so ka ga abin sai ya kawo maka ganin a daidai lokacin sai ka ga abin in Allah bai so ka ga abin ba ga idon kuru-kuru sai ka kasa ganin abin wata ya tsaya har ya faɗi a ta sai da kanka ana kallina yi haka ɗan kaɗan mazgaya kudu arewa arewa ba haka shi ba har faɗi da kuma idan naka Allah bai kawo ganin ba sanda Allah ya kawo da ka daga idan kun daga wata gashi haka ji sanda ka ji abu to lokacin ne Allah ya kawo jin da yawa sai ai yi kusa da kai ake magana Ba ka ji ba ga kuma kunnan faro haka ne ko ba haka ba ashe haka kunne daban idan dan Allah ɗan uwa wannan ba aya ba ce ba wallahi ayoyi ne ubangijin da ya iya shirya maka wannan halitta cikin jikinka ya iya tsara maka irin wannan tsari na rayuwa dan Allah bai cancanta ka bauta mishi ba bai cancanci ya baka doka ka bi ba har sai ka sa ayinka a ciki kwanan nan muke magana kuma cewa duk kuma abin da Allah ya halitta babu wata halitta mafi kyawun diri kamar dan adam dan Allah kalli wata halitta ta Allah wacce ce ta yi kyawun tsayuwa kamar mutum har ma sai da Allah ya maka shi kirari kan halitta dan adam yace laqad da insana sai ya ce fi ahsani takawi mu halitta mutu cikin kyawun tsayuwa kalli dan Allah kalli doki ka kalli mutum wa fi kyawun tsayuwa kalli jaki kalli saniya wa fi kyawun tsayuwa wa fi iya sarrafa jikin shi yanda yake so kamar mutum sai ka ce ai su kafafuwa hudu ke gare su ni ka kafafuwa biyu to kuma wajen mata kafafuwa biyan kalli kaza ji agwagwa dan Allah ta raka kori agwagi da gudu tana gudu kana biye da ta a baya kaga tabe tabe <laughs> an gane wannan ku to tale talafa da sanan dai masu kafafuwa biyu biyu irin naka kalli wanne ne ya kyawun tsayuwa da dare yake kuma iya sarrafa jikin shi yanda yake so kamar mutum babu an gani jaki dai zai ji jikin bango in ya ji kai ya sauta inda bakin shi bai iya kaiwa in abin ya dame sai ya kwanta ƙasa ya juya ya birgima haka kake kai ma ka kake yi ba kada sarrafa cikin inda kake so a lokacin da kake so ka kwada a guje ka ci birki ka taɓa jin lena birki ta taɓa cinyewa in ko kana da mashin duk shekara ka sake lena birki ko mashin ko mota haka ne ko ba haka ba masu keke ko he kebur ko kebur din ya tsinki to kai fa ka taɓa canza layanar birki ji takalmi ka sa takalmi ka yi ta tafiya ya tsite ya huje duk ƙarfin shi kuwa tafin kafar ka ya taɓa tsiɗewa ya huje in ma ka isa kalami ka dinga taka ta sai ka je na ƙara kauri haka ne ko sai ya ƙara kauri ya ƙara girma Allah kenan in aka dinga dai irin waɗannan abai cikin jikinka kadai wallahi sai ka shekara ba ka gama fidda ayoyin Allah ba cikin jikinka shekara za ka yi ayoyi bila adadin a cikin jikinka waɗanda ga suna duk Allah tabaraka wa ta'ala ya maka dan ka ji daɗin bauta mishi duka kuma ya maka wannan ne fa dan ka bauta mai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni yayi maka ne kurin dan ka ji daɗi ka bauta mai ya halice ka da wannan halitta ya baka irin waɗannan ababe ya maka tasha tasha a cikin jikinka tashoshi ga suna in aka ce sunsuna ya ka nufi hanci ko ba haka bane ya ka ce tauna ya ka nufi baki da an ce taɓa ya ka miƙa hannu da an ce taka ya ka miƙa ƙafa kowa da aikin shi kowace gaba da aikinta tashoshi na aikace aikace ga suna cikin jikinka kuma ka yi aikin yadda kake so dan Allah dan adam kalli wannan ubangijin da ya shirya maka irin wannan rayuwa ya maka irin wannan ni'ima mara kirguwa to kuma ka ji kyashin bauta mishi da waɗannan gabbai ya kamata ka ɗauki waɗannan gabbai ka je ka saba mai da su bai kamata ba wa fi anfusikum hatta cikin rayukanku hatta cikin kawunanku akwai ayoyi afala tubsirun dan me ba ku lura da su ne ku lura da irin wa'annan ayoyi ran nan muka yi magana cewa yanzu cikin jikinka da za a balla wata gaba ta jikinka a baka a ce canza mata gurin zama a cikin jikinka canza mata position a cikin jikinka ina za ka aje ta tafi maka kyau fiye da inna Allah ya aje maka ita babu muka yi misali da kunne a cire ma kunnuwa a ce canza mata gurin zama inna za ta fi maka kyau fiye da inna Allah ya aje maka kunnan ina za ka sa kunne ya yi maka kyau fiye da inda yake na ce ka ɗaga shi sama irin na ɓera haka nan wajaja kunne nan gurin ya za a ganka za ka yi kyau kan ka faɗa fa ɗaya nan ɗaya nan ka ga kunne a nan gurin yaya za ka yi kyau duk inda ka aje shi ba zai ma kyau ba fiye da inda Allah ya aje maka shi ashe ma gwaranci ne a ce kai aiwa ne yana da kyau ko wacce tana da kyau an fi ga mace ko a ce kyan nata kamar ita ce kanta wallahi in ita za ta yi kanta ba ta iya kanta yadda Allah ya yi ta duk kanta kuma ba yadda za ta iya kanta yadda yadda Allah ya yi ta an gani ko Allah ya taimake mu tun da cikin gaban ɗan adam na sha gaya muku in ka kalli dabbobi masu tafiyar kafafuwa guda hurhuɗu irin su da jaki doki tinkiya da sauransu da su akuya in ka kalli mutum sai ka ce mutum yana tafiyar kafafuwa biyu shi ma da kafa hudu yake tafiya yanda akuya take tafiya da kafa hudu to mutum ma yana tafiya ne da kafa hudu kun fahimce ni kuwa dukkan su kuma suna aiki dukkan su kafa wannan guda hudu aiki yake da su duk sanda kake tafiya ko wani ke tafiya in kana zaune wani na wucewa lura shi za ga yana haka da hannuwa ko ana tafiya ana haka da hannuwa wa'annan tafiya take su ba hawa da tafiya suke in kana son jaraba dan guda da kanka kai yanzu in mun tashi ka mu hannuwa ka haka ko kuma kai haka ka yi tafiya daga nan zuwa kilomita ɗaya ka je da zaka je zaka ji ba daɗi tafiya kuma zaka ji ka gaji rashin haka din nan da kake haka ashe haka haka din nan taimaka maka yake gurin tafiya in ka tafi a hankali zaka kana jefa a hankali in naka share da gudu fa kuma ka ƙara an fahimci wannan ko sai ka ƙara musu gudu duk kuma mafi yawa dabbobi da ke tafiya da ƙafafuwa guda biyu irin su kaza su talatalo su wace ce su agwagwa su kuma zaka samu sun da fukafukai su kuma suna da fukafukai suna yi suna motsa fukafukan sun so su yi gudu a suke hisa fuffuka fukafukan sai ƙara musu gudu haka ne ko Allah ya taimaka in akuya tana tafiya lura za ga kafar dama ta gaba da kafar hagu ta baya tare suke motsawa kafar hagu ta gaba da kafar dama ta baya tare kuma suke motsawa duk abin da ke da kafa hudu yana tafiya lura za ga haka yake sarka tafiya to in mutum yana tafiya shi ma lura za ga duk sanda zai jefa kafar dama za su taho da hannun hagu duk sanda zai jefa kafar hagu za su taho gaba da hannun dama wata ɗan dare in wani na wucewa da tafiya kai ta kallon shi ka gani za ka ga haka tsarin tafiyar yake da mutum an ce ya tsaye da hannaye shi kurin ya haka sun dindin zai yi tafiya wallahi zai iya tafiya cikin daɗi ka yi hakan kurin ka ruga da gudu ka ga yadda za ka ji eh, kurin ka yi haka kada ka mutsa hannaye ka share a guje ka ga nawa za ka ce kana gudun ba za ka iya ba ma Allah ka taimake mu duka wannan yana karkashin wannan fa wa fi anfusikum cikin rayu cikin jikinku akwai ayoyi afala tubsir dan me ba ku kallon su ne yan uwa abin da yawa da kuma lokaci yayi sai mu hakuri mu dakata anan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun duk kuma arzikin daga sama yake zuwa daga sama arzikin yake zuwa domin daga sama ruwan sama yake saukowa kuma shi ruwan sama din nan shine arzikin ku waje alna min lama kullu shay'in hayya dukkan rayuwar ku tana cikin ruwan sama Allah baraka wa ta'ala ka sauka mu da albarkokinka Allah ka ba mu ikon aiwatar da ni'imar da kai mana yanda kace ya Allah Allah ka taimake mu akwai tambaya ko da zama malam zai tambaya daga hannu akar maka la akwai tambaya ko an wuce gurin malam sani maganar gifari na'am lokacin istighfari na karshen dare kenan asahar na tsallon lafila duk ka iya duk abin da ya dace ka iya tsallon lafila ka iya karanta alqur'ani ka iya istighfarin ka iya kuma su addu'o'i ma ka fahimci wannan ko ba lalle sai istighfarin ba an dai kudaitar da shi cikin wani ayoyi guda biyu cewa a yi shi a daidai lokacin in yi wani ba wannan ba ma yayi ina fata mala ya fahimta to bari mu karanta mu je wacce aka rubuto na'am bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah na'am hmm hmm haka ne Shi ne ya zo sallar tarawihi sai iski an yi raka'a biyu idan an gama wannan tarawihin zai rama wannan raka'a biyun ko ko an yafe mai tambayar kenan amsa ita ce a'a ba sai ya rama ba an yafe mai ita sallar tarawihi ko na filfili ma gaba ɗaya duk in aka yi raka'a biyu aka sallame to an gama wannan in aka tashi yanzu sabuwa ce ba ta da alaka da watan ta baya ba kamar a zuhur ba ce ba ko la'asar a ga azhar da al'asar ne raka'a biyun ƙarshe tana da alaƙa da raka'a biyun baya amma ita tana tila inda dai kayi biyu ka sallame to shi kenan ka sallami wannan yanzu in ka tashi sabuwa ce zaka sake ba ta da alaƙa da ta baya in ka samu raka'a takwas ta yi in ka samu shida sun yi in hudu ka samu sun yi ka in biyun maka samu ka samu an yi raka'a takwas sai ka samu biyun ƙarshe, ba sai ka rama waɗancan ba ina fata mun gane yawa ba tare suke ba hanyar jirgi daban ta mota daban na na majalin mala na hmm hmm tafa bari mai mata tambayar da kowa ya ji ya ce ya zo ya tarar an gama sallar isha'i an fara sallar tarawihi ya iya bin su da ya shi isha'i yake yi su kuma tarawihi suke yi kun fahimce ni tambayar kenan to kashi ma in ce komi ita tarawih in aka yi raka'a biyu aka zauna za a sallame sai aka sallama nan shi ma zai sallame kuma duk da sunan isha'in yake yi na'am ko ko zai yi shirye balle ma ba zai sallame ba sai ya jura ta gaba in ku haka ne to ba zai bi su ba ina fata mun gane kada a ce na warware wata hukunci na malaman hadisi malaman hadisi suna cewa mai farilla yana iya bin mai nafila sallah mai nafila yana iya bin mai farilla sallah an fahimci wannan ko amma ko su ma din masu wannan ra'ayin suna da ra'ayi idan yanayin sallar ya dace da juna in yanayin sallar ya dace da juna amma mafi yawa musamman malaman usul suna ganin cewa a'a kowa ya tsaya akan layin shi wanda zai yi nafila ba zai bi mai farila mai farila ba zai bi mai lafila ba saboda kuma irin wa'annan ababen yanzu dai kaga mutum bai yi isha'i ba sai ya zo ya bi mai nafila mai sallar tarawihi shi mai tarawihi na in ya raka'a biyu fa ya zauna zaman tahiyyar nan sallamewa zai yi to shi ma nan zai sallame ne haka ba zai sallame ba to kuma an ce ana sa liman dan ayi koyi da shi ju'ilal imam bi utamma bi to kuma ai liman yayi sallama to shi me yasa bai sallame ba an gane ko saboda haka in ka zo ba kai isha'i ba ka tara an fara tarawih in akwai yanda za wajen masallacin da akwai haraba ko akwai wani guri mai kyau mai tsarki inda za ka iya kuma kai isha'in ka kaje can kai isha'in ka in ha gama isha'in ka ba a gama tarawih ka shigo a karasa da kai an fahimci wannan ko in kuma babu wani guri sai dai cikin masallacin za ka iya ɗaya ƙarshen baya-baya to ka tsaya nan ka yi in ka in ka gama ka matsa gaba ka haɗu da liman a ƙara tarawihi da kai in za ka yi wani kuma kai karatu ƙasa-ƙasa yadda karatunka ba zai yaudari mamun liman ba Allah ya taimake mu na'am na <coughs> majalin mala hmm. Hmm. <coughs> to wani jerin gwanan tambayoyi aka ɗaya su aka ɗaya su aka haɗe su guri ɗaya yawa <laughs> ya ce shi ne mahaifin shi zai yin azumi to zai iya ciyarwa ma'ana wajen ciyarwa kuma sai ya ƙiyasta mahaifin nan nashi zai iya cin kamar gwangwani uku ko gwangwani hudu sai ya haɗe wannan gwangwanaye na yawan azumin da mahaifin zai yi sai ya haɗa sai ya ba mutum ɗaya kusan da ina fahimtar tambaya haka take ko yawwa to amsa anan gurin akwai gyare-gyare na farko dai in mutum ba zai iya azumi ba saboda larura ne ta tsufa ko ta rashin lafiya ina fata an gane to ba sai ya ciyar ba an gane wannan ko domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha tsohon da ya tsufa bai iya azumin to ai dama azumin bai zama wajibi kan shi ba dama bai zama wajibi kan shi ba mara lafiyar da kwata-kwata ba zai iya azumin ba ko kuma rashin lafiyar da yake ga zai iya warke ya rama azumin to shi ma wannan ai dama azumin bai zama wajibi kan shi ba wanda azumin ake ga zama wajibi kan shi shine yake da wannan matsala amma har in ma ya kama za a ciyar din kada abin ya tsawo in za a ciyar ɗin to ba ana auna abincin ne da shi mara lafiyar zai iya ci ba ko da ba zai azumin ba ba da shi ake awo ba da mutum cikakken mutum ina fata an gane babanka da bai da lafiya wanda kake so a ciyar madadin azumin da bai yi ba an fahimci wannan ko to ba da abincin da zai ci zaka yi la'akari ba shi mara lafiya ko shi tsohon ai shi tsoho ne ya tattakure yanzu kofi ɗaya ma ko biyu zai iya sai shi ba wanda ake nema ba cikakken mutum lafiyayye ɗan shekara arba'in wanda bai da wata matsala me zai iya ciyar da shi ya koshi to irin wanda ake kiyastawa shi wanda za a ciyar ɗin da shi ake kiyastawa ba da wanda zai ciyar ɗin ba ina fata mun gane sai ka kalli cikakken mutum da ɗan shekara arba'in lafiyayye in yana jin yunwa me zai iya ci ya koshi to wannan adadin abin shi ake so ka yi la'akari da shi shi za ka iya ka bada ina fata an gane ana iya ba da ɗanye ana iya ba da dafaffe mustahabbi ne in an ba da ɗanye a ɗan taimaka da abin sarrafawa gwargwadon hali in ba taimakan ba babu komi ana iya badawa an fahimta sai wani gyaran na gaba cikin tambayar ba zai yi bai sun farkon azumi sai a kirga to mutum abin da na ta mutum talatin sai a kirga sai a haɗa a ba mutum ɗaya wa ya taimaka zai kai kuma ƙarshen azumin kuma ya yi azumi bakwai ko goma kuma ya mutu to daga nan kuma sai me ba a cin tare irin wannan azumin kullum aka kai azumi a bada amma babu laifi in su ake a tara din ana iya bari a yi azumi goma in aka gama azumi goma sai a bada na mutum goma in aka ƙara goma na gaba sai a bada na mutum sai dai an yi azumin an wuce sanar cewa take tasowa ba a ciyarwa kafin zuwan azumin na fata an fahimta an gane wannan ko kuma a tara a ba mutum ɗaya malamai sun yi kalafa wasu sun ce babu komai aka tara ka ba mutum ɗaya ya yi amma dai mafi ala a ba wani don a yada abin kowa ya samu Allah ya taimake mu wallahu a'lam na'am wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu ɗaya sadaka tana bar addu'a ga mahaifiyarta kamar ina tunanin ke na mahaifiyar Allah ya mata rasuwa yin haka ne Allah ya gafarta ma wannan mahaifiya ke. Allah ya gafata mahaifan mu gabaki da to ita ma ta aiko tana bar addu'a ko ta ji Muhammad ta bar addu'o'in nan fa duk wanda ka gani ba sai an faɗa ba to Allah dai ya san mu gabaki daya ya san bukatun mu ya san mamatan mu Allah ya gafarta musu Allah ka rahamshe su Allah ka san bukatun mu Allah ka sa albarka ka biya muna ka san abin da muke tsoro ya Allah Allah ka kare mu daga gare shi ya Allah Allah kai mana maganin shi tambayoyi an daddago hannaye na'am malam bismillah wa alaikum salam yake zaune da matar shi na'am suka rabu har sau biyu saura ɗaya subhanallah wani sharɗi ne ya sa kada ya ƙara ganin ta waje na'am Hmm. Eh. Eh. Eh. Ina kuma ganin ta a wajen ta in na fahimci tambayar mai tambayar tambayar da yake cewa wani mutum ne akwai dai saki biyu tsakanin shi da matai shi to daga nan sai kafa mata wani sharɗi bayan an yi sake bin an daidaita in ya ƙara ganin ta kada ya ƙara ganin ta a waje da haka tambayar take to kuma sai dan ƙara fito da abin fili yace in ya ƙara ganin ta a waje a bakin auren ta haka ne ko kuma daga baya sai da yake ganin ta a wajen haka ne shi ne yake tambaya auren su haka tambayar take to amsar anan gurin babu auren su ai babu babu ah <laughs> eh eh eh eh eh eh ta samu ta yi auren kashe wuta take kira shi za ta je ta yi auren kashe wuta haka ne ko in ta kuma ta dawo wajen shi in yi mata wani alkawari za ta yi haka haka ne ko a ah, haram ne yau alkawarin wannan haramun ne kuma in ta tafi ma ta yi wancan aure na kashe wuta ta fito to babu aure tsakarsa har yanzu kasan dalili domin matar da suka haɗa kai da mijinta na baya cewa ki je ki auren kashe wuta in kika je ki bata mai in kika fito to kin gama idda sai in da neme ki san da wancan mutum ya sake ta fito kafin ta gama iddar dama already shi ya san yana take bazawari ne ita ma ta san bazawarin ta ne abin da ake jira kur a gama kwanakan idda an yi nema cikin idda ka fahimci wannan ko wannan neman cikin idda ya haramta kuma aure tsakanin su ka fahimci wannan ko amma in ita ce kurin karan kanta ba da ra'ayin shi ba ba da ra'ayin shi ba ita ce ta kulla a ranta ita ko ta koma wajen tsohon mijinta bari ta samu wani dan fakira fakira haka ko wani dan mara tsanin su haka dan rataye auren ka sai da zai ta fito in ta gama idda ta koma tsohon shi ba da ra'ayin shi ba da sanin shi ba in ta yi wancan can kuma tsakanta da ubangijinta wancan ta cuci wancan sabon miji ne in ta fito yana iya maida ta amma inda goyon baya shi ma ya san haka ita ma ta san haka suka lallaba aka cuci wani a cuci maza ɗan gane wannan ko aka yi wancan aure kuma ta fito ɗin kaga tana fitowa to dama already shi dama yana kan layi dan shi ta fito ita ma ta san dan shi ta fito kurin jira ake a kirga kwanaki shi da ta dawo ɗakinta wannan neman da aka yi cikin idda ya haramta auren ba a nema cikin idda ƙarin bayani ne dai duk akan wannan ta bismillah na eh mm Allah ya haramta ya sa shi a ran shi kurin wannan shine. kurin ya ɗauka ba ruwa cikin wannan a to ai sai ta fito ɗin yau <laughs> kana wannan ko ana gata wala wato bari ka ji ka'ida ta karshe a dogara ga Allah ka fahimci wannan ko nassin alqur'ani ne Allah ya ce asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ko asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu anta la ta'lamu da yawa zaka kyamaci abu Allah sai ya sanya ya zama alkhairi da yawa zaka so abu sai ya zama maka sharri da abin da haka Allah ya kaddara to dauki wannan shine alkhairin kuma ka sadaukar mu Allah abin shi an fahimci wannan ko ka yadda wannan shine alkhairi shin da can yana son ta tana aka dinga jero take aka kai uku nisa ba a yi hakuri da juna ba ya kamata a yi hakuri da juna me yasa aka yi tsayin daya aka yi biyu aka kai na uku ana san junan kuma kenan wasu irin soyayya ce wannan kaga kada a yi ta wasa da auren a yi hakuri a yi fatan Allah ya haɗa kowa da rabai shi mun fahimci wannan ko ya ba ta haƙuri ya nuna haka Allah ya kaddara a yi haƙuri Allah haɗa kowa da rabai shi ta yi wata Allah zai ba shi duk abin da yake ji wajen wannan yake ganin ta ne mashi wata Allah zai wata fi wannan ka fahimci wannan ko wannan kenan ta yi kuma Allah ya kaddara akwai auren tsakaninsu an ya kakkaɓa wannan matakin tunanin shi ita ma ta kakkaɓe cikin tunaninta can Allah ya iya kawo kuma sake haɗuwa a yi auren ba hana ba ta in ta yi auren ta can ba da sanin shi ba da yadda shi ba ba da wani sa hannun shi ba ta haɗo shi canza sabon mijinta ya sako ta ya iya maida ta amma wannan kare kasance kwaɗayin shi yana na akan sai dai ya maida ta har yanzu kure ya kakkaɓa wani cikin zuciya shi ya roƙi Allah kuma Allah ya cire mai duk abin da yake damun shi wannan shi ne na alaga ta mala na wacce ta wuce na akan sanin isha'i na'am eh na'am bini sallar isha'i eh ka zo ka iske liman ana sallah an gama na'am an gama isha'i an shiga tarawihi kai sai kai niyyar isha'i kana sane koko kai kada ɗauka isha'i ake ka san sai daga sai shiga tarawih eh eh ka riga ka dai haka an riga an yi haka to aka to na fahimci tambayar wacce aka yi bisa wancan kuskure kake tambaya yanzu mutum zai ya rama ta ko ko wancan ta yi to kamar na faɗi ɗazu, khilafa ne na malamai wasu suna ganin in ka bi mai eh, abin nan mai lafiya da niyyar farilla ko da ka sani sallar ta yi amma dai al'aha wadda abin da ya fi dacewa a daure a rama sallar ka fahimci wannan ko sai a ƙara lada a kan lada na fata an gane na ya yayi da yawa to shi ke an yi da yawa can baya shi da mahabbar kirguwa a'a ai abin duk da ya wuce a fallahu amma salafa duk abin da ya wuce Allah ya yafe daga lokacin da aka ji gyara to daga lokacin ake tashi da gyara na fahimci wannan ko yawa in abu ɗaya ne wanda ake ko jiya aka yi shi ko shekaran jiya shi ne ake wannan ta ba amma can baya an yi an yi yi to duk abin da aka yi na kuskure ya wuce musamman irin wannan abu na aiki daga nan da aka ji abin da aka ji ne fatawa sai a gyara daga nan sai a ɗora kuma a ci gaba duk abin da ya wuce baya kuma na sarwa ya ce a fallahu amma salafa duk abin da ya wuce Allah ya yafe Allah ka yafe muna Allah ka yafe ai to man da kakkashe mu tsaya haka nan ko na ga wasu kuma sun fara fita na'am almajirin malam na asar eh yawwa ya ce ya iske wani yana la'asar shi ko bai yi a zuhur ba duk farin laye ne ko ya ce yana iya bin shi haka tambaye take ko yawwa malaman ma'asir sun yi fatawa ka iya bin shi ko ka san la'asar yake ka iya bin shi na fahimci wannan ko cewa <clears throat> kowa da niyyar shi domin inamal amalu bin niyyat ai aiki da niyya yake tafiya niyya shi a zuhur niyya ka la'asar shi ke a niyya shi la'asar niyya ka a zuhur kowa kan niyya shi ka fahimci wannan ko wasu malaman suka ce a'a kada ka bi shi ka fahimci wannan domin ju'ilal imamu li usamma bi ana sanya liman dan ayi koyi da shi to in kuka saba wajen niyya muhimmancin niyya ku a cikin aiki babba ne to kun saba a niyya shi ya tafi la'asar kai ka tsaya a zahar daga tun daga nan ko rabu da juna an fahimci wannan ko suka ce to kowa ya tashi to wannan cewa kowa ya tashin ne fahimtar malaman mazabar malikiya ina fata an fahimci wannan amma wa'ancan kamar shafi'iya sun fahimci wancan a iya kowa ya da niyyar tashi amma fatawar mu mu mutanen malikiya kowa ya tashi wannan ne in ka zo ka tara ana la'asar kai ba kai azhar ba kai azhar tanka sannan in ka gama ka sami kuma a yi la'asar Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa eh mu dakata haka nan ko Allah ya taimaka Allah barka ta laka sa albarka a rayuwar mu Allah bayi da kake yanta daga barin wata cikin wani wata mai albarka Allah ka sada mu a ciki ya Allah Allah ka sada mu da alkhairai duniya da lahira ya Allah ya Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama yan uwan mu musulmi suka riga mutuwa Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su Allah ka nawar kaburburan su ya Allah Allah ka hada mu da su a gidan aminci gobe kiyama ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su da darjiya masu lafiya alhaƙari da lafiya ka ba da damar aiwatar da lafiyoji maka da'a ya Allah اللهم ربنا أتنا نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل منا إنك الرب